daga hadisi na 617 wannan littafi na bulugul maram littafin ibn hajjar al-asqalani kuma a wannan darasi na 158 insha Allah ta'ala wannan darasin yana karantar da mu bayani game da shirya abinci a dalilin mutuwa صنعة الطعام لأجل الموت بياني أكن شريا أبنتي فدليل المتوى وعن عبد الله بن جعفر أنكر حديثي لدى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وان سيدنا علي الله يقارى مسيرته قال لما جاء نعي جعفر حين قتل a lokacin da labarin rasuwar ja'far bin abi ya zo a sa'ilin da aka kashe shi a yaki Allah ya san da annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya gaya masahabai cewa ja'far bin ya rasu a lokacin da labarin rasuwarsa ya zo ƙwalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li'ali ja'farin ta'ama ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abi talib isna'u li'ali ja'farin ta'ama ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abi talib faƙa da a tahun ma shigaluhu don kuwa hakika abinda zai shagaltar da su ya zo gare su labarin mutuwa labari ne da yake shagaltar da mutanen gida don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shirya abinci a taimakawa iyalan ja'far bin abi talib a farajahu hamsa malamai biyar suka rawaito hadisin nan illan nasa'i wato in banda al-imam an-nasa'i hadisin yana al-musnad hadisi na 1754 da sunan abi dawud kitab al-janaiz babu sana'ati at-ta'am li ahli al-mayyit haka al-imam at-tirmidhi kitab janaiz babu ma jaa fi at-ta'am yusna'u li ahli al-mayyit da ibn majah kitab janaiz babu ma jaa fi at-ta'am yub'athu ila ahli al-mayyit a shirya abinci a aikawa iyalin mamaci a dalilin wannan hadisin na abdullahi bin jafar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa wannan hadisi masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar al-Imam al-Hakim kamar al-Imam ibn Usman ibn Sakan kamar yadda ibn hajar ya ba da labari a cikin littafinsa a tarhisul habir a juz'i na biyar shafi na 253 haka muhammad nasiru jini al'albani shi ma ya ce hadisin isnadinsa yana da kyau a littafin Akam jana'iz shafi na 211 a lokacin da ja'far bin abi talib ya rasu a yaki Allah madaukaki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina Allah madaukaki ya sanar da manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai isna'u li ali ja'far ta'ama faqad atahum ma yashghaluhum ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abi talib yana gaya masa habbai gaba ɗayansu ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abi talib saboda al'amarin da zai shagaltar da su ya zo gare su al'amarin da zai hana mutanen gida su yi girki domin labarin mutuwa yana ɗauke hankali to wannan hadisi guda ke nan ibn hajar bai kawo ɗaya hadisin ba hadisan guda biyu ne na biyu shi ne mahaifiyar abdullahi bin jafar ɗin wato matar ja'far bin abi talib ita ta ruwaito wannan hadisi ita ce asma'u bin umayt asma'u bintu umay ita ma ta ba da labarin wannan ah, magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwan mijinta shine Ja'far bin Abi Talib tace lamma usiba Ja'farun lokacin da aka samu Ja'far da makami wato ajali ya same shi faraja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi manzon Allah ya koma ga iyalan Ja'far bin Abi Talib fa qala sai yace ya koma ga iyalansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna ala ja'farin kad shugilu bi sha'ani mayyitihim inna ala ja'farin kad shugilu bi sha'ani mayyitihim iyalan ja'far sun shagalta saboda al'amarin wato rasuwar mai gidansu fasna'u lahum ta'aman don haka ku yi musu abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma matansa yana gaya ma matansa ya ce musu iyalan jafar yanzu sun samu shagalta saboda labarin mutuwar bijinsu don haka ku ku shirya abinci ku aika musu abdullahi bin abi bakarin al'ansari mai littafin al-magazi kuma yana cikin malaman al'imamu malik allah ya musu rahama ya karanta da wannan hadisi na asma'u bintu umay sai ya ce fa ma zalat sunnatan hatta kana hadisan faturika a wata riwayar ya ce fa ma zalat sunnatu fina dafa abinci a kai gidan da aka yi rasuwa bai gushe ba ya tabbata sunna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta taraka haman man taraka har dai aka kawo lokacin da wanda ya bari ya bari wannan yana sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma ja'a fi ta'ami yub'athu ila ahli al-mayyit kuma hadisin yana da kyau shi ma yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 306 haka in ka duba ahkamul janaiz na muhammad nasiruddin al-albani ya kawo hadisin uh, wato a shafi na 167 hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 2015 al-imam at-tirmidhi Ya ce wa kad ba ba'du ahli al-ilmi yastahibu an yuwajjaha yuwajjaha ila ahli mai mayyit bi shay'in li shughlihim bil musiba a dalilin waɗannan hadisai guda biyu da hadisin abdullahi bin ja'far da hadisin iyalin ja'far din ita ce asma'u bint umayr a dalilin haka aka samu malamai waɗanda ke ganin ya kamata idan an yi rasuwa a shirya abinci a kai gidan da aka yi wannan rasuwa saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa muhammad nasiruddin al-albani cikin littafin ahkamul jana'iz ya ce wa inna masunna an yusna an yasna aqriba al-mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhu yan uwan mamaci da makwabtan mamaci ya kamata su shirya abinci su aika gidan da aka yi wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da malamai suke magana akai kamar al Shafi'i da yawa ana ɗaukan maganarsa saboda yayi maganar a kitabul ummi yana mujallar na farko shafin 247 yace wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi ni na so ga makwabtar mamaci da 'yan uwan mamacin makusantansa an yi amalu li ahalin mai yi fi yau mai yammu wa lailaci ya zamanto sun shirya abinci a ranar da aka yi mutuwa a wannan yini da kuma wannan dare al'imamu shafi ya ce a ranar akalla ranar da aka yi rasuwa a shirya abinci ba'aman yushbi'uhum wanda zai kosar da mutanen gidan gaba daya al-imam shafi'i yace fa inna zalika suna saboda yin haka sunnar manzon Allah ne. sallallahu alaihi wasallam wa zikrun karim sannan yin haka wato wani abu ne kamar hali ne na karimci hali ne na karimci taimakawa ne ga yan uwan wanda wato iyalan wanda ya rasu din wa huwa min fi'li ahli al qablana wa ba'dana al-imam shafi'i yace wannan wato al'ada ce ta mutanen kwarai waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suka zo a bayan mu yana nuna cewa abu ne wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi tun daga ranar da manzon Allah ya wannan umarni ya zama so sahabbai sun rike da kyau idan aka yi rasuwa suna shirya abinci su aika gidan da aka yi rasuwa din su taimaka musu ba a daina haka ba har zuwa zamanin tabi'ai har zuwa zamanin tabi'u tabi'in daga baya wannan sunna ta fara rauni kamar yadda abdullahi bin abi bakarin al'ansari yake faɗa ya ce daga baya sai aka samu mutane da dama sun bar aiki da wannan suna, kuma alhali suna ce da take da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn kudama cikin al-mughni a mujallal na uku shafi na 496 saboda waɗannan hadisai yace yustahabbu islahu ta'amin li ahli al-mayyit ya kamata a shirya abinci musamman saboda iyalin wanda ya rasu ya ba'asu bihi ilaihim idan mutum ya shirya abinci sai ya aika gida i'anatan lahum saboda taimaka musu wa jabaran liqulubihim saboda wato tausasa ma ainihin zukatansu fa innahum rubbama ishtagalu bi musibatihim kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan musiba tana iya daukar hankalinsu ba za su iya shirya abinci wanda za su ci ba a wannan rana wabe man ya ce ilaihim an islahi ta'amin da alfufi ba su iya shirya abinci da za su ci ko wanda ya to ya bakunce su wanda ya taho gidan sannan sai ya ce to ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shirya abinci ga iyalin ja'far wannan baya nuna cewa su mutanen gidan an hana su dafa abincin ba a hana su ba ba wai an hana mace ta yi girki ba ne saboda an yi rasuwa ba hana ta aka yi ba wa inda atil hajatu ila zalika jaza idan bukata ta kawo ga sai an girka abinci a gidan babu laifi idan mace ta yi girki ranar da aka yi rasuwa a gidan fa innahu rubbama ja'ahu mai yi mayyituhum min al-qura wal amakin al-ba'ida tana yi wa dangi su zo daga ƙauyuka da wurare masu nisa yan uwa su zo wa yabi su inda waɗanda za su zo gidan su kwana wala yumkinuhum illa an fuhu kuma dole ne su yi masa liyafa wanda ya bakunce su to kaga idan makwabtan buskawa abincin ba su mutanen gidan ya kamata su yi girki saboda wato ba mu shi wannan bako da ya ziyarce su wannan shine abin da bin baz shi ma ya faɗa cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a a mujallar tara shafi na 325 yace inna zala bi ahli al-mayyit buyufun zaman al-iza idan aka samu baki sun taho gidan mutuwa Baƙi da suka zo suka zauna a wannan gidan yan uwa da suka zo daga nesa kamar yadda ibnu kudama ya faɗa fala ba'sa an yasna'u lahum at'am min ajli al-buyaf babu laifi don mutanen gida sun shirya abinci ga waɗannan baki saboda saukansu كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاء من الجيران والأقارب ليتناولوها معهم إذا أكاكاو أبنتي جدا متواد باب لهي دوسو أن متانا جدا سنكرا مقبتا سنكرا قدومك wannan ba laifi ba ne tun da dama an riga an samu su abinci kuma tana yi wa abincin ya yi yawa ya fi ƙarfinsu don haka don sun gayyaci wani ya zo a ci abincin tare wannan ba laifi ba ne wannan shine nau'in abinci na farko wanda shari'a ta yadda da shi idan an yi rasuwa a dafa abinci a aika gidan mutuwa saboda taimaka musu akwai abincin da ake kiransa a talbina ya samu hadisi cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim amma wato sai ya zama wannan abincin yanzu kusan ya ɓace ba a mayinsa wato kunu ne ake yin sa yanda ka san bururu kamar yanda akan kira shi wato filani suna irin wannan kunun kamar yanda na sani wannan bayanin sa ya zo cikin fathul bari ibn hajar yana cewa a mujallar na tara shafin gari biyar da hamsin a talbina ta'amun yukta hazu min daƙiƙin aunukhala ana yin wannan kunu in ma da gari ko da tsaki ko kuma akan yi shi ma da ainihin tsaba na hatsi Kila ne suka yi irin wannan kudu a yi ta dafa wannan tsaba har sai ya yi laushi ya narki wa rubba ma ju'ila fiha asal ibnu hajar yake ana iya zuba zuma a ciki idan an zuba zuma shikenan wa da bi dalika li shabahiha bil labani fil bayad wa riqa abinda yasa ake kiran wannan kunu da suna a talbina saboda yana kama da al yana kama da madara saboda farinsa saboda kuma rashin tauri yana da laushi irin wannan kunu ya tabbata sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan da aka yi rasuwa ya ce miyar talbina ta shigi hallaha billaban fi biya wa rikatiya akwai sabani da aka yi game da ainihin siffar yadda ake yinsa amma dai kamar yadda ibn hajar ya faɗa haka nan kusan duk wasu malamai suke bayani game da shi wannan abincin da ake kiransa a talbina ya zo cikin bayanin ibn al-afir a littafin al nihayat fi garib hadith wal a mujallar na hudu shafi na 229 yana fassara kalmar at-talbinu yace hasa'un yu'malu min daqiqin aw nukhala abin sha ne da ake yin sa da tsaki ko kuma ko kuma a yi shi da ainihin tsabar hatsi wa rubbama tu'ila fiha asad kamar yadda ibnu hajar ya faɗa ana iya zuba zuma a cikin sa wa sumiyat bihi tashbihan bil labani za a samu hatsi in ma hatsi ko tsaki hatsin eh, ba tare da an yi wato an yi an cire bawansa ba kamar misali dawa haka nan za a zuba a tukunya wa yubafu ilayhi khamsatu amsalihi min al-ma sai a zuba ruwa ruwan ya kai yawan ainihin wannan hatsin kamar saudiya a rika kadawa ana juyawa saboda kada ya daskai. a ɗora shi akan wuta wutan kuma zai zama to ba mai zafi sosai ba yana tsumama shi kaɗan kaɗan har dai ruwan ya zama to ya ragu bayan ya da kansa sai ya danyi kauri iyakar yadda ake yin su kenan sai a zuba masa zuma ya ce wa yi turaku hatta eh, ya buka min kumsahu au salatatu kumsahu za a yi ta dafa shi har sai ruwan da aka zuba a kai ya zama kusan kashi ɗaya cikin uku na ruwan ya ƙone to kaga wannan haɗin zai dahu zai yi laushi sannan sai a zuba a kai zuma a kai sai a sha wanda ana yin sa a gidan mutuwa akwai waɗanda suka yi bayani wanda ke kama da gumba wanda hausawa suka saba yi don akwai waɗanda ke ganin ana iya yin sa ya yi tauri wato shine kamar ya zama abinci shine tamfar siffa ta gumba amma asali a talbina akasari masana haka suke fassara shi wato abin sha ne ba abinci ba ne akwai hadisin urwatu bin zubair wanda ya kawo daga aisha allah ya kara masa yarda ta ce annaha kanat idza mata almayyit min ahliha idan aka samu wani ya rasu daga cikin dangin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi rasuwa wani wanda yake da dangantaka da aisha fajita ma'ali zalikan nisa sai mata suka hadu a gidan mutuwa kaga wannan bayani nashi mata suka hadu a gidan mutuwa yana nuna cewa ba laifi bane don an yi rasuwa mace ta je gidan mutuwar saboda ita ma ta yi ta'aziyya ba laifi bane wannan yana aukuwa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi rasuwa ga wani daga cikin dangin Aisha Allah ya kara mata yarda ya zama mata sun hadu sun matafarrakna aisha za ta kyale sai matan sun watse da ma'ana matan sun tafi illa ahalaha sai dai mutanen gidan kawai suka ragu wa khasfataha da kuma ainihin wato kamar makusanta ga ita aisha din lokacin amarat bi burmatin min talbina sai kai umarni a tsora tukunya saboda ayi wannan abin sha da ake kiransa talbina fa tubiha sai a dafa wannan wato hatsin thumma suni afaridu fasubbatit talbinatu alayha za a zuba wannan ruwan da aka dafa na talbina akan ainihin wato abincin da aka yi sun makala tana cewa kunna min hakuci wato yana zama kamar tsari irin na gumba yayi kauri za ta ce kuci saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-talbinatu muhimma liqu'adil mari wato irin wannan kunu yana hutar da zuciyar mara lafiya tuzhibu ba'd al-huzn kuma yana kawar da wani sashi na bakin ciki na damuwa da take tare da mutum hadisin yana sahih al-bukhari kitab al babu talbila musamman al-imam al-bukhari yayi babu saboda wannan abincin kasancewar ya samu asali daga hadisin Aisha Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma irin wannan abin sha din yana sahih al-bukhari hadisi na 2417 yana kitabu tsibbi. ya kawo shi a kitabu tsibbi babu talbina lilmarin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin sha da ake kiransa a talbina yana hutar da zuciyar mara lafiya ya ashe kenan ya kamata a ce mara lafiya ana masa irin wannan kunu tunda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa irin wannan kunu yana da fa'ida yana sa zuciyar mara lafiya ta samu hutu don haka yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin a kitabu tibbi inda yake magana game da abubuwa na likitanci da suka samu asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi da 2689 haka hadisin yana sahihu Muslim kitabu salam babu talbinatu muhimma li fuadil marid wannan abinci na farko ke wanda ake yin sa a gidan da aka yi rasuwa wannan ba laifi bane a dafa abinci a kai gidan da aka yi mutuwa to abinci na biyu shine ya kasance su mutanen gidan da aka yi mutuwa su suka dafa abincin suna kai wa mutane a waje wanda shine abinci na biyu shi ma ya samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi magana akan irin wannan abinci eh, wato sahabbai sun yi tsawatarwa akan irin wannan abincin abincin da za a dafa a kai wa waɗanda aka yi musu mutuwa gidan da aka yi rasuwa saboda taimaka musu wannan suna ne amma gidan da aka yi rasuwa su dafa abinci su kai wa mutane su dafa abinci su kai wa mutane kaga ya zama akasin su dafa abinci a dafa abinci a kawo musu su za su dafa su kai wa mutane wannan ya sa muhammad nasiruddin al-albani a littafin ahkamul jana'iz yace yambagi istinabu amrayni wa in tataba'an nasu alaihima ya kamata musulmi ya nisanci abubuwa guda biyu ko da kuwa mutane sun maida abubuwan nan al'ada ko da mutane sun rike waɗannan abubuwa ya kamata kai ka nisance su na ɗaya al'ijtima'u da ta'aziyya fi makanin kafin mutane su haɗu saboda ta'aziyya a wani guri ke babbe kaddari a wil makbara a masjid a haɗu a wani gida saboda ta'aziyya a haɗu a makabarta ko a haɗu a masallaci saboda ta'aziyya ce ya kamata musulmi ya daina na biyu ittikhadu ahli al-mayyit ta'am li biyafati al-waridin lil'azab ya zamanto gidan da aka yi rasuwa su za su dafa abinci suna kai wa mutane a kofar gida ana ci maimakon mutane za su dafa abinci su kawo wa gidan da aka yi rasuwa saboda Eh, kamar yadda manzon Allah ya faɗa a sassautawa iyalan mamaci saboda ɗawainiyar da ta zo gare su ya ce wa huwa min amalin jahiliya wannan yana daga al'adar jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah ya tsawatar a kai don babu kyau musulmi ya yi kwaikwayon al'ada ta mutanen jahiliya idan wannan al'ada ba ta dace da sunnar manzon Allah ba akwai hadisin da malamai suke kafa hujja da shi wannan hadisin shine hadisin jarir bin abdullah al-bajali wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sad'at al-qa'am ba'da dafnihi min an-niyah mu sahabbai inji jarir bin abdullah al-bajali mu sahabbai muna daukar haduwa da ake yi ila ahalin mayyit ga ainihin gidan da aka yi rasuwa wa sana'at ta'ami kaga abu biyu ne haduwar da aka yi gidan mutuwa da yin abinci ba da dafnihi bayan an binne mamaci abubuwa guda biyu din nan minan niyaha muna daukan su suna daidai da kururuwar mutuwa ta wajen laifi suna daidai da kururuwar mutuwa ta wajen laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta kururuwar mutuwa idan ko mutum ya yi ɗayan biyun nan su sahabbai suna ɗauka da shi da wanda ya kururuwan mutuwa matsayin su guda wannan riwaya tana sahihu eh, sunan ibn majah hadisi na 308 wannan ya sa ibn Kudama ga sharhin wannan hadisin littafin al-mughni a mujallar na uku shafi na 466 ya ce fa'amma sun'u ahlil mayyiti ta'aman linnas iyalin mamaci su dafa abinci ga mutane fa makruhu wannan ba abin so bane jama'a suna kyamarsa malamai suna kyamar haka li'anna fihi ziyadatun ala musibatihi saboda idan aka ce gidan da aka yi rasuwa za a yi girki ana fitarwa waje kaga an ƙara musu musiba akan musibar da ta same su ga musibar rasa miji ko dan uwa da aka yi sannan ga musiba na ƙarin girki wahala ta kan yace wa shughlallahu ila shughlihi bayan dai da suke cikinta an ƙara musu wata wata shabbuhan bi sun'i ahlul jahiliya ibn kudama yace yin haka yana kama da ainihin al'ada ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ibn kudama ko ba malamin yanzu bane da daddan malami Allah madaukake ya masa rahama haka al-imam shaukani ya faɗa shi ma cikin nailul awtar a mujallal na 1919 yace ya'ani yana fassara hadisin jarir bin abdullahi al-bajali yace annahum kanu ya'udduna al-ijtima'a inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi su sahabbai suna daukan haduwar da mutane suke ga gidan a gidan mutuwa bayan an binne mamaci wa akala at-ta'ami indahum naw'an min al niyaha a hadu a gidan da aka yi rasuwa a dinga cin abinci wannan nau'i ne na kururuwar mutuwa lima fi zalika min at-tasqil alaihim saboda an ƙara nauyi akan mutanen gida wa shaglihim ma ma hum fihi min shughla al-khatir bi mawt al-mayyit an ƙara musu hidima an ƙara musu dawainiya an ƙara musu damuwa baya ga damuwar da suke da cikinta na rashin wannan mamaci da aka yi wa ma fihi min mukhalafati sunna baya ga cewar hakan ma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya aka yi dafa abinci a gidan mutuwa a fito da shi waje mutane su ci a ce ya saba ma ta yaya al-imam shaukani yace li'annahum ma'muruna bi an yasna'u li ahli al a ta'am asali abinda manzon Allah ce shi ne a dafa abinci a kai gidan mutuwa fa khalafu zalika sai suka saba haka wa kallafuhum sana'ata ta'ami li ghayrihim sai ya zama an dora wa mutanen gida su shirya abinci a kai ma wasu maimakon wasu su shirya abinci a kawo musu sai ya zama akasin sunna shi yasa ya ce wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa babu shakka nau'in girki ne wanda ya saba ma abinda sahabbai suka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ita ta'aziyya ba laifi bane a ce za a yi ta'aziyya wannan ba laifi ne abin da ya sa na ƙara wannan bayani saboda malamin ya zo ƙarshen babin amma bai taɓa waɗannan matsalolin guda biyu ba kuma suna da alaƙa da ainihin shirya abinci a gidan mutuwa suna da alaka da shi ta'aziyya ba laifi bane saboda an yi ta a bayan rasuwa me ake kira ta'aziyya kalmar at-ta'azzi huwa at-ta'assi wa tasabbur inda al-musiba ibn al-afir a littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal athar mujallal na uku shafi na 223 yace asali ta'aziyya wato shine tausasa zuciyar wanda musiba ta auka mishi a bashi hakuri wannan shi ake kira ta'ziya bi ma'ana at-tasabbur a bada hakuri ga mutumin da musiba ta saukan mishi yana lisanul arab na ibn manzur a mujallar da biyar shafi na 377 asali ta'aziyya a shari'a ba ta tsaya ga mutuwa kawai ba duk wata musiba da ta auku ana ana wa mutum ta'aziyya amma da Hausa sai a ce za a yi masa jaji amma da larabci ma'anar su guda ne ma'anar guda ce in ka ce ta'aziyya tana shafar wanda aka yi wa mutuwa tana shafar wanda musiba ta auka masa duk ta'aziyya domin ma'anar ta'aziyya din wato ita ce a tasabbur alal musiba a bawa mutum hakuri saboda mutuwar da ta same shi eh, saboda musiba da ta same shi wato shine at-tasabbur ala ma eh, asaba min al-makruh wala yaqtasu bil maut don haka bai takaita ga ainihin mutuwa ba yin ta'ziya sunna ne wannan babu sabani akai kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a littafin al-mughni fa mujallal nabi shafi na 211 babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan cewa ta'aziyya sunna ne yustahabbu ta'ziyatu ahli al-mayyit yace la na'lamu fi hadhihi al-mas'alati babu wani sabanin fahimta da muka sani game da cewa abu ne mai kyau a yi ta'aziyya ga ainihin iyalin wanda ya rasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man azza musaban falahu mislu ajrihi duk wanda ya yi ta'aziyya ga wanda musiba ta saukar masa zai samu lada irin nasa wannan hadisin yana da rauni kamar yadda zo cikin irwaul galil a mujallar na uku shafin ishirin akwai littafin hashiyatul imam dusuki littafin hashiyatul imam dusuki a mujallar na farko shafin da tara ya kawo maganar babban malami a mazhaba ta maliki ne a sheik ahmad addardir al'adawi almaliki yana bayani game da matsayin ta'aziyya a fahimtar mazhaba ta al'imamu maliki ya ce nudiba ta'aziyyatun li mustahabi ne a yi ta'aziyya ga iyalin mutumin da eh, wato ya rasu وهي الحمد على الصبر بوعد الأجر منين تعزية منين تعزية shine a yi umarni ga mutum ya yi haƙuri a kan musibar da ta same shi sannan a tunatar da shi alkawarin da Allah maɗaukaki ya yi wa musulmi saboda ya yi haƙuri ga irin ladan da za a ba shi wa du'a lil wal musab ana iya karawa da addu'a ga mamacin da kuma shi wanda musibar ta sauka gare shi wa fahimtar shi wannan malami al-imam nawawi shi ma a cikin almajimu yana yana na nabi shafi na 304 yace ta'ziyatu ahli mai mayyit sunnatu ta'aziyya ga iyalin wanda ya rasu sunnar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah yayi don haka ba a cewa ba za a yi ta'aziyya ba duk da cewar ga bayanin da malamai suka yi haduwa a gidan da aka yi rasuwa sun ce ba shi da asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan a ci abinci a gidan da aka yi rasuwa don ka zo ta'aziyya ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma saba ma ka'ida don abinda aka ce shi ne a dafa abinci a kai musu ba wai a je gidan da aka yi rasuwan a ci abincin su ba la a dafa abinci a kai musu yana da falala don idan mutum ya yi ta'aziyya akwai falala akai akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai hadisin amr bin hazm al-ansari wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musiba babu wani mumini da zai yi ta'aziyya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta saukan mishi kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa ta'aziyya bata tsaya ga mutuwa ba jaje shi ma ta'aziyya ne wato idan mutum wata musiba ta auku gare shi a je ta masa wannan shi ma ta'aziyya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mumini wanda zai yi ta'aziyya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta saukan mishi illa ka sahu Allah subhanahu min hulalil karama yawmal qiyamah face a ranar kiyama Allah zai bashi wani saiti na kaya na karinci zai bashi wani saitin kaya na karinci wanda wannan mutumin zai saka a filin hisabi a ranar tashin kiyama kaya ne na karimci duk wanda ya ganka da wannan sutura a filin hisabi ya san ka tsira Allah ka samu na ciki kaga kenan ta'ziya tana da falala hadisin yana sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma jaa fi thawabi man azza musaban kuma al-imam ahmad ya kawo hadisin hadisin isnadin sa yana da kyau kamar kamar yanda yake cikin sahihu targhib hadisi na 3508 da silsilatu sahiha hadisin 195 yana irwaul galil a mujallal 3 shafin 217 idan mutum ya yi ta'aziyya idan dai mumini ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musiba idan dai mutum musulmi ne mumini ne mai imani da Allah da manzonsa yayi ta'aziyya ga wani dan uwa saboda wata musiba da ta saukan mishi to Allah madaukaki zai bar kwalliya zai bashi wasu sutura wato wani kaya wanda zai sanya a ranar kiyama a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan kaya da sunan hulalul karama saikin kaya ne na karinci a ranar kiyama za a ba mu wannan mutum wannan hadisin yasa aka samu malamai da ke ganin ba laifi ba ne don kayi tafiya ka bar garinka don kayi ta'aziyya saboda a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita ta'aziyya din ga mutumin da musiba ta auku gare shi kuna gari ɗaya da shi ba illa dai kawai abinda manzon Allah ya ce ma min mu'minin a akahu bi musiba babu wani mumini da zai yi ta'aziyya ga dan uwansu saboda wata musiba da ta aukan mishi kaga mutum yana iya tafiya kenan saboda ta'aziyya ba laifi ba saboda hadisin bai takaita ta'aziyya ko ko jajanta mu mutumin da kuke gari daya da shi ba hadisi na biyu shine hadisin Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man azza akahu almu'min min musibatin duk wanda yayi ma dan uwansa mumini ta'ziya saboda wata musiba kasahu Allahu kullatun hubara yuhabbaru biha yawmal qiyamah Allah madaukaki zai bashi zai tufata shi zai suturta shi zai bashi kayan sawa saitin kayan sawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kayan da za a bashi kore ne launin sa sannan za a yi sha'awarsa a filin hisabi wannan shi ya bambanta hadisin anas bin malik da kuma wato hadisin amr bin hazmin al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayan da za a ba mutum ya saka a ranar kiyama za a yi sha'awarsa wannan yasa sahabbai suka ce ya rasulullah ma yuhbaru me kake nufi da cewa za a yi sha'awarsa kala sai yake yughbatu biha yawmal qiyam wannan kaya da Allah zai bashi ya sa za a dinga sha'awarsa wato kenan jama'a za su rika kallonsa suna sha'awar matsayin da ya samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana al-musannam da ibnu abi shayba a mujallal na hudu shafi na gari 64 hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda yazo cikin irwaul galil hadisin 764 da kuma ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisin ko koda hadisan nan guda biyu kadai mutum ya rike akan kafa hujja da cewa ta'aziyya sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam babu shakka sun isa hujja sannan ta'aziyya tana da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani don haka yasa in dai an an yi rasuwa ko wata musiba ta samu wani dan uwa ya kamata musulmi ya yi kokari ga cewa ya jajanta masa ko ya jiya masa ta'aziyya ta'aziyyar dan da zakai lada zaka samu a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda za ka yi wata abiya ba a ce ya zama musulmi ba domin waɗannan hadisan gaba ɗaya su babu inda mazan Allah ya ce ka yi ta'aziyar ga musulmi la abinda mazan Allah ya ce ma min mu'minin a kawo bi musiba babu wani mumini wanda zai ma ɗan uwansa ta'aziyya saboda wata musiba kaga shi ɗan uwan ba a ce mumini ba amma kai da kai ta'aziyar kafin ka samu wannan lada sai ka tabbata mumini don haka ya sa malamai ke cewa babu laifi don an yi ta'aziyya ga kafiri matukar ba addu'a aka yi masa ba tunda ba a yin addu'a na gafara ga mutumin da ya mutu yana kafirci amma ta'aziyya din ba ta takaita ga musulmi ba saboda cikin duk hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar ta'aziyya babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ta'aziyya ga musulmai kawai banda kafirai idan mutum ya je ta'aziyya fa me ya kamata ya ce akwai lafuzza game da ta'aziyya amma babu lafazin ta'aziyya wanda ya fi daraja irin lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lafazin ta'aziyya wanda yafi wanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasa eh, ɗanta lokacin da ta aiko ma annabi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah ya aika mata ta'aziyya wannan dalilin ya sa malamai ke ganin ba tilas ba ne mutum ya je ta'aziyyar da kansa yana iya aika saƙo yana wadatarwa saboda yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da take ciki amma manzon Allah sai ya aika mata saƙo sakon shine inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ata abinda Allah ya karba nashi abinda Allah ya bayar nashi wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma wanda wata riwaya ce komai yana da ajali wanda Allah madaukaki ya diba masa komai yana da lokacin karewarsa saboda haka babu wani sabon abu don haka fal tasbir wal tahtasib a yi haƙuri a yi fatan a samu ladan Allah saboda wannan wato musiba da ta samu mutum na rashin masoyi wannan lafazi shi ne lafazin da ya fi daraja ta wajen ta'aziyya inna lillahi ma a kaza wa lahu ma a ata wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasi abinda zaka ce wa mutumin da aka yi marasuwa abinda Allah ya karba nashi kaga kana tunatar da shi ne kar ya ɗauka Allah ya zalunce shi don ya karba marda dan ya karbi matarsa ko dan ya karbi wani masoyin shi la idan Allah ya karbi wani daga cikin masoyanka ai ba dukiyarka ce Allah ya karba ba la dama mallakan Allah ne dama mallakan Allah ne idan Allah ya karba ya karba abin shi ne walahu ma a'ta abinda Allah ya bayar nashi wannan tunatarwa ne ga mutum ya gane cewa wato Allah tabaraka ta'ala baya zalunci saboda akwai mutumin da idan an yi rasuwa yakan dauki rasuwar kamar zalunci aka yi mai ya ta kururuwa yana faɗin kalmomi marasa kyau amma sai a ce mar wannan mutumin da Allah ya karba nashi ne kaga ana tunatar da shi cewa Allah ya karba abin sa ne dama nashi ne ya karɓa ya baka aro ne ka dan more shi na ɗan lokaci sannan a ƙarshe ce wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma komai a wajen Allah yana da ajali wanda aka ambata mi ka sani akwai lokacin da Allah ya ɗiba masa zai kai kaga wannan ana tunatar da shi ne kai ma lokaci ake jira akwai ranar da zaka mutu saboda ka duk tunzuri da ɓacin rai da mutum zai idan ka gaya mar haka dole ya koma ya tunani idan wani ya rasu mutum ya tada hankalinsa sai a gaya mar komai yana da ajali kai ma kana da ajali akwai ranar da zaka tafi saboda haka abin da yafi dacewa gare ka shine kai hakuri yanzu take hakurin nan da zaka yi shine zaka samu lada akai wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, wal tahtasib kai fatan ka samu ladan Allah akan hakuri da kai saboda duk abin da ya cutar da mumini Allah tabaaraka wa ta'ala yana rubuta masa lada a dalilin wannan abin hadisin yana sahihu muslim kitabul jana'iz babul bukai alal mayyit hadisin 923 ibn hajar a fathul bari da mujallal na uku shafin 156 yace arsala bintun nabi sallallahu alaihi yarinyar annabi sallallahu alaihi ce ta aika ma annabi wace yarinya ta hiya zainabu ita ce babban yarinyar annabi sallallahu alaihi zainab ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin wata riwaya ta abu muawiya an asim yadda ya a sahihu muslim yana kitabul musannaf da Ibn abi shayba kaga yarinyar manzon Allah ta aika mar amma duk da haka manzon Allah bai zo gare ta ba wannan yana nuna ta'aziyya ba lalle bane sai mutum ya zo gare ta idan sako zai isar sallallahu alhamdu akwai mutumin da bai gamsuwa sai an zo din da za a yi mai rasuwa ka yi waya ka ce ina ma ta'aziyya yana ganin wanda bai wadatar ba ai ya kamata kamar ni yadda muke tsakani na da kai ya zama waya kawai za ka yi sai ka taso ka zo gida ka yi min ta'aziyya an zauna zaman ma kwana uku ko fiye da haka sai a ce ai wani masoyin ka ne amma waya kawai muka yi to rasuwar da aka yi ne ai wani ba masoyinsa ba ne wannan ba daidai bane inda a ce zuwa da kai dole ne babu shakka da manzo Allah yayi yi haka ga yarsa amma ya zamanto yarsa ce ta aiko masa ga halin da ta shiga amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa waɗannan lafuzza akwai lada wanda ya zo cikin bayanin eh, hadisin da ya zo daga qurratu bin iyas al-muzani yana bayani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunatar da wani da aka yi marasuwa kamar yadda malamai suka yi bayani a baya cewar ita ta'aziyya ka ba mu mutum haƙuri ne sannan ka yi masa wa'azi game da ita mutuwa din Allah ba a zalimi ba ne saboda ya karɓi wani Allah ya karɓi ajiyansa wanda kai ma ajiyan Allah ne akwai lokacin da Allah zai karɓe ka to abu na uku shi ne zama ka tunatar da mutum ladan da zai samu idan ya yi haƙuri saboda rashi da ya yi shi ma akwai hujjar da ake kafawa game da ita wannan lada a hadisin ƙurratu bin iyas al-muzani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 ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana nabiyullahi idza ya yajlisu ilaihi nafarun min ashabihi annabin Allah idan ya zauna sahabbai suna kewaye shi suna zaunawa kusa da shi suna zaunawa tare da shi saboda daukan ilimi wa fihim rajulun lahu ibnun sagirun ya'tihi min khalfi dhahrihi daga cikin waɗannan sahabbai akwai wani mutum wanda ke tahowa da yaronsa ɗan ƙarami yana zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam da yaronsa yana zuwa da shi a bayansa fa yuqi idhu bayna yadayhi sai zaunar da yaron a gabansa a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana inji qurratu bin iyas fa halaka sai wannan yaro ya rasu famtana ar-rajul an yi al-halqa li dhikri ibni wannan mutumi sai ya zamanto ya bar zuwa ainihin majalisin annabi sallallahu alaihi sallam saboda bege saboda tunanin wannan yaron nashi fa hazina alaihi yi bakin ciki akan rasa wannan yaro fa da annabi sallallahu alaihi sallam. don haka annabi sallallahu alaihi sallam ya rasa wannan mutumin a majalisinsa na wasu wato wani lokaci fa kala ana da wata rana sai annabi sallallahu alaihi sallam ya yi tambaya Malila la ara fulanan me yasa bana ganin wani a majalisina qalu sahabbai suka ce ya rasulullah bunayyuhu alladhi ra'aytahu halaka wannan dan yaron nasa da kaga yana zuwa majalisi tare da shi yana zaunar da shi a gabansa yaron da ya rasu falakiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wannan mutumi fasa'alahu an bunayhi sai manzo Allah ya tambaye shi game da wannan yaro wannan hadisi yana karantar da mu da farko mutum ya tafi majalisin karatu da ɗansa ya tabbata sunar annabi sallallahu alaihi wasallam domin da a ce zuwa da yaro majalisin karatu laifi ne babu shakka zan Allah bai hana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba saboda yana zama wani nau'i na tarbiyya ga yaron yaron idan ya saba da halartar irin wannan majalisi to akwai tamadin Allah maɗaukaki ya samu rayuwarsa albarka na biyu lokacin da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya tambaya ina mutumin nan wanda ke zuwa nan sai suka ce ya rasulullah yaron sa nan dan karami da kaga yana zuwa da shi ya zauna da shi a gaban sa ai ya rasu shi yasa bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku tashi mu je gidansa ba yanda hadisin ya zo da bayani inji qurratu bin iyad yace falaqiyahu falakiyahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana nan sai manzo ya hadu da shi kaga ba a je gidansa ba amma an hadu ne a hanya sai manzo Allah ya tambaye shi ina yaron ka din nan ya riga ya san yaron su amma yana tambayan sa saboda zai dora wani bayani akai akan amsar da zai bashi fa akhbarahu annahu halaka sai mutum ya bashi labari cewa ai yaro ya rasu fa azafu alaihi sai manzo Allah ya masa ta'ziya akai sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fulan ya kai wani ayyuma kana ahabbu ilaika wanne ka fi so an a bihi umuraka na daya ko dai a bar maka yaron nan ka ji daɗi ka mori rayuwarsa har zuwa mutuwarsa kana ganin sa a kullum kaga ka mori rayuwarsa aula ta ati gadan ila babin min abwabil janna ko kuwa na biyu yaron ya riga kan tafiya lahira yana ɗan karami amma duk wata ƙofa da ka je na aljanna illa wajen ta hukar sabaka ka ilahi za samu yaron na ya riga ka zuwa ga wannan ƙofa yaftahu laka saboda ya bude maka wannan kofa ta aljanna ɗayan biyu din na wanne ka fito a bar maka yaron ka mori rayuwarsa tana ganin shi har da zuwa mutuwarka ko kuwa yaron ya riga ka tafiya lahira yana ɗan karami saboda haka idan an je lahira da ka zo aljanna kowace kofa ka tinkara yaron zai bude maka kowace kofa ta aljanna ka tinkara yaron zai bude maka wanne ka zaba ciki kala sai mutumin ya ce ya nabi Allah bal yasbiquni ila babil janna fayaftahu hali abinda na zaɓa shine yaron ya rasu yana ɗan karami din ya riga ni tafiya ga aljanna idan nazo ya buɗe min lahu ahabbu ilayya yace wallahi wannan shine fito a ce ba a karbi ran wannan yaro ba ina tare da shi kala sai manzo Allah yace fa zaka laka to ka samu wannan din kaga manzo Allah ya tabbatar ma wannan mutumin dan aljanna faƙala rajulun wani mutum take wanda yake tare da manzon Allah a wannan lokaci sai ce ya rasulallahi lahu khassa amli kullina shin wannan gara basar ta mutumin nan ne shi kadai ko ko ta shafi kowa daga cikin mu idan ya rasa sa yana ɗan karami shi ma yaron zai zai bude mar ta aljanna sai manzon Allah yake balli kullikum wannan gara basar ta shafi kowane musulmi don haka tun mutumin da sa ya rasu yana ɗan karami to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da cewa wannan yaro dan aljanna ne sannan wato zai yi fito ga ma'aikinsa hadisin yana sunan nasa'i kitabul janaiz babu sawabu man sabara saba. kuma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 2007 to wannan kaga a hadisin nan ya tabbatar mana na farko yanda ta'aziyya take yaya ake ta'aziyya akan tunatar da mutum game da ladan da zai samu akan mutuwar da aka yi masa idan yayi hakuri shi yasa al-Imam nasai yayi babin da suna sawabu man sabara wahtasaba ladan mutumin da yayi hakuri kuma yayi fatan ya samu lada saboda rashin da aka yi masa sannan hadisin yana karantar da mu cewa ba lallai bane sai ka tafi gidan mutumin da aka yi wa rasuwa kafin za ka yi mai ta'aziyya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ya haɗu da wannan mutumin duk da cewa an gaya mar an yi wa mutumin rasuwa ɗansa ya rasu amma mazan Allah bai ce ku tashi mu je ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ya haɗu da mutumin ya masa ta'aziyya wane labari ya iso gare ni ka rasa mahaifinka kai Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama kai ta'aziyya ka kwantar da hankalin mutumin da aka yi wa rasuwa din to kuma dan an tafi gidan ma ba laifi bane nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga manzon Allah ya haɗu da mutum a hanya ya marta aziya sannan akwai hadisin burai da abin husai bin al'aflami wanda ya ba da labari shi kuma ya ce kana rasulullahi ya ta'ahadul ansar wa ya'udu yana daga halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da musulman madina yakan je ya gaida marasa lafiya yakan je ya gaida mutanen madina musulman madina su ne al'ansar idan mutum ba shi da lafiya ya je ya gaida shi wannan yana cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya yas'alu anhum idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga wani daga cikin musulman Madina ba yakan yi tambaya ina wani fa balagahu an imra'atin min al-ansar sai labari ya iso wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace daga cikin musulman Madina mata ibnu hadanta ya rasu wata mace danta ya rasu walaita laha gairuhu kuma ba ta da wani yaro sabanin wannan din shine kadai danta wa annaha jaza'at alaihi jaza'an shadidan buraida yake ita wannan mata wato ta samu damuwa kwarai damuwar mai tsanani fa ta hannabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya taho gare ta kaga wannan hadisi ya tabbatar manzon Allah ya tafi ga mutumin da aka yi wa rasuwa wancan hadisi manzon Allah ya haɗu da mutumin da aka yi rasuwa a hanya ya masa ta'aziyya a wannan hadisi kuma manzon Allah ya tafi ga ita matar da ɗanta ya rasu da aka samu labari ta nuna rashin haƙuri wato rashin hakurin mai tsananin gaske ka ka suranta mace da ya zama to ɗanta guda kuma ɗan ya rasu saboda haka sai manzon Allah ya je gare ta yace fa ataha annabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga ita wannan mata da danta ya rasu ashe don ka je gidan da aka yi mutuwa ta abiya ka saba baka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je gidan da aka yi rasuwa fa amaraha bi taqwallahi wa bi sabri yayi mata umarni ta kiyaye Allah ta yi hakuri saboda wannan rashi da ta yi wannan yana karantar da mu siffar ta'aziyya a yi umarni ga mutumin da aka yi wa rasuwa ya kiyaye Allah ya yi haƙuri a kan rashin da aka yi masa fakala sai ta ce ya rasulallah inni imra'atun raqubullah alidu ni mace ce da nake wadi bana bana haihuwa duk sa'ilin da ta haifi yaro sai yaron ya rasu wanda shi ake kira imra'atun raqubun matar da in ta haihu dan sai ya rasu dan baya zama walam ya kulli gairu ta ce to kuma wannan yaron shi kadai Allah ya bar mai to yanzu kuma gashi yaron faqala rasulullahi ta mazo Allah yace arraqubul alladhi yabqa waladuha kin ce kina wabi ai ne wabi shine wanda in ya haihu yaron yana zama wanda har ya matar da ta haihu yaron ya mutu yaron ya rasu ba wabi take ba mazo Allah sai ya juya ma'anar kalma wace ce ake cewa arraqub ita ce matar da ta haifi yara kuma ga yaran duk suna da rai ba ta more su ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka mori yaro shine bayan ka haife shi kuma ya rasu to za ka more shi domin kuwa zai yi ceto gare ka manzon Allah yake ma min imri'in aw imra'atin muslima babu wani mutum kuma babu wata mace musulma ake kaga falalar bata tsaya ga mata ba hatta maza babu wani mutum babu wata mace musulma ya mutu da laha salatatu auladi yaran ta uku suka rasu illa adkhalahumullahu bihimul janna face Allah ya shigar da wato baban yaron da kuma maman yaron Allah zai shigar da su gidan aljanna saboda rashin wannan yaro da suka yi yana garami nan take sai na Umar ya ce kaga sai Umar yana tare da manzo lokacin da aka je gidan wannan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata ta'aziyya sayyidina umar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah wasnani yara biyu haddasu kala sai manzo Allah ya ce wasnani hadda yara biyu idan dai mutum ya rasa yaransa biyu suna kanana ba su kai balaga ba waɗannan yara guda biyu za su shigar da shi aljanna matukar ya mutu yana da imani wannan shine sharadi hadisin masana masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar al-Imam al-Hakim da sauransu kuma yana ahkamul jana'iz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani hadisin shafi na 208 kuma akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa hatta yaro ɗaya ma idan ka haifa yaro guda ma idan ka haifa ya rasu kafin ya kai balaga a dalilin wannan yaro in dai ka mutu da imani mutum zai shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke hanyoyin shiga aljanna ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauwaƙe musu hanyoyi na shiga aljanna hanyoyi suna da yawa ka haifi yaro ya rasu yana karami a dalilin wannan mutum zai shiga aljanna amma sharadinsa idan yayi hakuri shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ita wannan mata ta yi raki mai tsanani jaba'at alaihi jab'an shadidan matan ta ta wato ta samu bacin rai ta samu damuwa saboda rashin wannan yaro da ta yi lokacin da mazan Allah ya taho ta aziyar gare ta sai ya yi mata umarni bi wallahi wa bi sabri ta kiyaye Allah ta yi haƙuri, don idan ba a yi haƙuri ba nan take to ba a samu wannan falala din kuma ko da yaro guda ne sannan wannan baya tsayawa ga yaro kawai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa duk wani masoyinka duk wanda kake so a rayuwarka idan dai so na shari'a ne Allah ya karbe shi so na shari'a shine kamar danka kamar kaninka kamar wanka kamar babanka amininka idan amintakarta ku ta addini ce idan dai mutum yayi hakuri yana da falala a kai hadisin uh, yana sahihul bukhari kitabur riqab babul amali alladhi yubtaga bihi wajhullah Eh, da kuma littafin al-Imam Shafi'i Kitabul Umm annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki ce ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qababtu safiyahu min ahli duniya. idan na karbi masoyin bawana na karbi masoyi na bawana a nan duniya ya zamanto mutum yana da wani wanda yake so wanda shi ake kira safiyuhu min ahli duniya masoyinka in ma matarka ko mahaifinka kaninka da yan uwa dai wanda duk ya zama to masoyi ne gare ka sai Allah ya karbi ransa Allah madaukake ce sun mahtasabahu sannan mutum ya yi hakuri yayi fatan ya samu lada to babu abin da zai samu illa aljannatu face gidan aljanna wannan ya nuna cewa ba wai da kawai ba hatta masoya wanda kake so a rayuwarka sai Allah ya amshi ransa idan ka yi haƙuri ka daure kai fatan ka samu lada a dalilin haka za ka samu gidan aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin al'imamu shafi'i kitabul jana'iz eh, kitabul ummi yana kitabul jana'iz a mujallar da farko shafi na 317 don haka ba yaron ka ne kawai in ka rasa kafin ya balaga kake samun aljanna saboda haƙuri a kai ba hatta masoyanka wanda duk ya rasu mahaifinka idan ya rasu ka yi haƙuri a kai Sai fatan ka samu lada to nan ma Allah madaukaki zai baka aljanna to amma duk waɗannan hadisai da muka karanta babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna na'am ya tafi gidan wannan mata ya tafi gidan wannan mata kamar yanda wato Buraida bin Husayd ya bada labari lokacin da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mata ta rasa danta daga cikin sahabbansa mazauna Madina wannan mata ta samu gajin haƙuri mai tsanani saboda haka manzon Allah sai ya tafi gare ta yi mata umarni ta kiyaye Allah ta yi hakuri shin a hadisan akwai inda aka ce an mar shimfida ya zauna babu ashe za ka tafi gidan mutum kamar ta'aziyya idan ka masa ta'aziyya sai ka juya kai tafiyarka babu zama idan ka tafi gidansa kamar ta'aziyya ka dace da sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka ai zaman da za a yi kofar gidan shi ke haifar da cinye abincin mutanen gidan mazu Allah bai zauna ba illa kawai ya taho ya yi ta'aziyya shi da sahabbansa ya juya ya tafiye shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mutum a hanya ya mar ta'aziyya don haka yasa malamai suke cewa kamar misali a littafin al-mughni na ibn qudama mujallad nabi shafi 212 yace wa laysa fi zalika du'a'un mu'akkatun ita ta'aziyya ba ta da addu'a da aka kayyade wala alamu fi ta'ziyati shay'an mahduda ita ta'aziyyar gaba ɗaya ba ta da wata ƙa'ida da aka yi mata wato babu gurin da ake yin ta'aziyya kamar yadda hadisan nan suka nuna cewar manzon Allah ya haɗu da wani ya masa ta'aziyya ya tafi gidan da aka yi rasuwar yayi ta'aziyya ashe kenan ta'aziyya ba ta da wuri sannan kuma ta'aziyya ba ta da eh, wato addu'an da aka ayyana babu wani lafazi da aka ayyana aka ce dole sai wannan lafazin illa dai wancan lafazi dai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi da lafazi mafi dacewa amma ba shar'i bane sannan ba ta da kuma lokaci da aka kayyade duk waɗannan hadisai da kuma hadisan da suka yi magana game da ta'aziyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya nuna cewa ga yawan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko yayi umarni ayi ta'aziya babu shi Eh, mutane su ƙayyade ta'aziyya da kwanaki uku ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar ma mutuwar Abdullah eh, kamar yanda yazo cikin hadisin Abdullah ibn Ja'far ya nuna cewar manzon Allah sai bayan ma kwana uku ne ma ya tafi gare su ba wai kafin kwana uku ba wanda ke nuna cewar ta'aziyya ba ta da lokaci wannan shine abinda malamai suka yi magana akai innahu sallallahu alaihi wasallam azza ba'da salati fi hadisi abdullah bin ja'far hadisin yana musnadul imami ahmad hadisi na 1750 sai bayan kwana uku kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga iyalan ja'far bin abi talib ya mutu ma ta'ziya din kaga akasin yadda muka dauka ta'ziya in ta kai kwana uku shikenan ta kare in ka duba ahkamu jana'iz da Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan yasa bin Baz a littafin Majmu'u Fatawa wa Maqalatin Mutanawwi'a a mujallal 13 shafin 379 yace al-izaqu laysa lahu ayyamun mahduda ta'ziya ba ta da kwanaki da aka ware ba ta da kwanaki da aka ware bal yushra'u min hina khurujir ruhi qabla salati al-mayd wa ba'daha daga lokacin da aka yi rasuwa mutum in ya mata aziya ya tabbata ba sai an binne ba haka kuma bayan an binne mamacin nan ma ana ta'aziyya aw fi eh, eh, zalika fil baiti dan ya je gida ba laifi ne. ka je gidan ka yi mata aziya ba laifi ne. ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka aw fi tariqi ko ku hadu a hanya kamar ta'ziya ba laifi bane aw fil masjid an zo masallaci za a yi sallah sai mutum yace wani ashe kuma an ma rasuwa to Allah ya gafarta masa Allah ya baka hakuri Allah ya baka ladan juriya da rashi kaga nan ma kamar ta'ziya shi bai kamata ya dauka ba a girmama shi ba tunda ba a zo gidansa ba aw fil makbara ko da a makabarta ne ana gama bin da gawa eh, mamaci sai mutane suka yi ta'aziya ga wato wanda aka yi wa rasuwa din wannan ba laifi ba ne don haka abinda malamai ke cewa ta'aziyya ba ta da lokaci ba ta da wuri kaga tun da ba ta da wuri a ko'ina aka hadu ana iya yin ta sannan ba ta da lokaci ko da bayan kwana uku ne ana iya yi amma abinda aka fi dace aka fi so shine ya kasance wato an yi ta'aziyyar da gaggawa wanda shi mafi dacewa kamar yadda bilbaz ya faɗa ya ce wal mubadaratu biha afdal a hanzarta yin ta'aziyya shi ya fi dacewa saboda domin asali ma'anar ta'aziyya shine a ba mutum haƙuri idan baka ba shi haƙuri ba har misali ya kai bayan wata guda ya riga ya manta mutuwar ma sai ka zo kana cewa wane Allah ya baka ladan haƙuri Allah ya kaza kaga ina na'am kayi addu'a kuma ka ba shi haƙurin amma tasirinsa bai da yawa ana so ne bayan an yi rasuwan lokacin da mutum ke gwada gajin hakuri a daidai wanda lokaci ya kamata a mar nasiha wane ka yi haƙuri ka daure da wannan rashi da aka yi amma bayan yan kwanaki ko da ba a ba shi hakuri ba dama da ya hakuri din to idan ya zamanto ya yi haƙurin shi da kansa sannan kuma kuka hadu kana mata ta'aziyya ga ta'aziyyar ba ta da ma'ana wannan yana cikin fatawa um, bin baz mujallal na goma sha uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu ya ce a sunnatu fi ta'aziyya li ahlil musab min gairi kaifiyyacin mu'ayyana ita ta'aziyya ba ta da wata siffa da aka ayyana wala ijtima'in mu'ayyar sannan babu wata haduwa da ake ayyananne wa inna ma yushra'u li kulli muslim an yu'azzi akahu ba'da khuruji ruhi fil bayt <clears throat> kasancewar da zaren an yi mutuwa sai ka yi wa mutum ta'aziyya a gidan wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai za ka balahu idan ka hadu da mutum ne a hanya shuri'a lahu musafahatu sai ku yi musafaha kai masa addu'a da ta dace Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama idan musulmi ne ya ce wa idan kana almayit musliman da alahu bil maghfira rahma wanda ya rasu Allah ya yafe mishi Allah ya sa ya huta Allah ya haskaka masa a kabarinsa wannan duk addu'a ce mai kyau ta yi wa mamacin addu'a sannan shi ma kai masa addu'a kuma kamar nasiha wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ehm, haka shi ma Muhammad Nasir Din al-Albani ya faɗa cikin ahkamul janaiz yana shafi na 163 yace wa yu'azihim bima yadhunnu annahu eh, yusallihim mutum zai yi ta'aziyya ne da kalmar da yake ganin za ta kwantar da hankalin waɗannan da aka yi wa rasuwa babu wata kalma da aka ayyana duk abin da kaga ya dace ka faɗa saboda kwantar da hankalin mutanen daidai wa kufu an huznihim abin da zai iya tsare musu bakin ciki wa yahmiluhum ala riba wa sabri abin da zai sa waɗanda aka yi wa rasuwa din su yi haƙuri su yarda da hukuncin Allah mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin kalmomi da suka tabbata daga manzon Allah idza kana ya'lamuhu wa yastahbiruhu mafi dacewa lafuzzan ta'ziya su kasance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa amma idan mutum bai san waɗannan lafuzza din ba fa ko da da Hausa ne kana ta'ziya ko da wani harshe wanda ka iya yace fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasan duk abin da ya sauwaka na magana mai kyau wanda za a faɗa wa mutum wanda zai kwantar da hankalinsa wannan ba laifi bane allazi yuhaqqiqu al-garba wa la yukhaliqu shar'a kaga bin bas yayi magana cewa ita ta'ziya ba ta da lafazi ayyananne ba ta da lokaci ayyananne ba ta da wuri ayyananne haka nan shi ma Muhammad Nasiruddin al-Albani haka nan uh, Muhammad ibn Salih al-Usaymin shi ma al majmu'u uh, fatawa wa rasailihi yana mujalla na goma sha bakwai shafi na ɗari uku da arba'in ya ce waktu ta'aziyya min dina ma ya mutu mai da zaran mutum ya rasu da zaran mutum ya rasu shine ake ta'aziyya ba sai an wanke gawan ba ba sai an binne gawan ba da zaran an yi rasuwa ka samu labari ko wucewa za ka yi sai ka ce ma mutumin Allah ya gafarta ma wani kai ko Allah ya baka hakuri da juriya ga wannan musiba da ta sauka gare ka sai kai tafiyarka ka gama ta'ziya ka kanat ta'ziya bi ghayri al ila an tunsal musiba har zuwa lokacin da za a manta wannan musiba din ta'ziya ba ta faduwa wato daga lokacin da aka yi rasuwa ko daga lokacin da wata musiba ta auku ga mutum ana yin jaje gare shi ko a yi ta'aziyya gare shi har zuwa lokacin da ake tambani za a manta wannan musiba da ta zo wa tazulu an nafsil musa li'anna al-maqsud bi ta'ziya laisat tahdi'a aw tahiyya ibn al ne yace ainihi ta'ziya ba wai ana wa mutum murnan wani abu bane ko gaisuwa innamal maqsud biha taqwiyatul musab ala tahammul hadhihi al-musiba wa ihtisab al-ajr asali ma'anar ta'ziya wato ita ce a ƙarfafa zuciyar mutumin da musiba ta sauka gare shi ta yanda zai jure wannan musibar da ta sauko masa sannan a sa shi yi fatan ya samu ladan Allah subhanahu wataala to kaga ta'aziyya babu shakka ta tabbata a sunnar mazan Allah amma haduwa don ta'aziyyar fa bayan an rasu a debo taburmai a shimfiɗa kofar gida ibnul qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafin 527 yace wa kana min hadidi yana daga asali sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyatu ahli al-mayyit shi manzon Allah yana ta'ziya ga iyalin mamaci manzon Allah yana ta'ziya ga iyalin mamaci wannan sunnar ce walam yakun min hadihi an yajtami'a lil azab amma bai taba kasancewa a sunnar manzon Allah ya hada mutane saboda ta'ziya ba manzon Allah bai taba yi ba inji ibnu qayyim wa ya qara'u lahu alquran manzon Allah bai taɓa karanta Al-Qur'ani ga wani wanda ya rasu ba la inda qabrihi wala ghairi manzo Allah bai taɓa karanta alqurani a kabarin mutum ba bai taɓa karanta alƙur'ani a wurin ta'aziya ko bayan rasuwar mutum sai ibn mukayyim qayyim yace wa kullu hadha bid'atun hadithatun makruha duk waɗannan abubuwan da na kirga bid'a ne kirkiro su akai kuma sannan ba su da kyau domin baka cewa abu yana da kyau sai in kyan ya tabbata daga mazan Allah mazan Allah shi ke sanin abu mai kyau mu sai dai mai yi harsashe abinda mazan Allah ya ce yana da kyau shine idan an yi rasuwa abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata mu yi domin rayuwar mamaci gaibi rayuwar mamaci gaibi abinda ya tabbata cewa yana amfanar mamaci wannan shine ka aikata mata. ya aka yi ka tabbatar karanta alkur'ani zai amfani mamaci ba ka da wannan hujja ya ce ah, shi manzo Allah bai taɓa yi ba tun da bai taɓa yi ba barinsa shi ne mafi dacewa al'imamun nawawi shi ma a kitabun majmu a mujallar na biyar shafin ɗari biyu da tisin ya ce wa amma islahu ahalin mai yi ta'aman mutanen gidan da aka yi mutuwa su shirya abinci wa jam'un nasi alai a haɗa mutane su ringa cin wannan abincin falam yunkal fihi shay'un ba a dauko wani abu mai kamar haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ba ba a taba dauko wani abu mai kamar haka daga manzon Allah ba a taba yi ba a dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa a fito da shi kofar gida mutane na ci ba a taba yi ba yace wa huwa bid'atun ghayr mustahabba bid'a ce ba abin so ba yace ba abin so ba domin abin da ake aikatawan hankali ma bai kamata ya so shi ba domin gidan da aka yi rasuwa kamata ya zama ana begen wannan mutumin da ya rasu ba ana murna saboda ya rasu ba domin duk sa'ilin da za a yi girki a gidan mutuwa a fito da shi kofar gida idan kai da ka kawo abincin kana bakin cikin wannan ya rasu wani wanda ke waje da zai ci abincin murna yake ya samu abinci a gara kaga murna ake an yi mutuwa ba wai bakin ciki ake an yi mutuwa ba saboda haka yasa yace ai ba abinda ma za a so shi bane ana kafa hujja da hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda muka karanta wannan hadisin ya zo da riwaya kashi biyu riwaya ta al-Imam Ahmad bin Hanbal tana al-Musnad hadisi na shida da kuma riwaya ta al-Imam Ibn Majah kowace riwaya ta inganta yanda ya zo a lafazin alimam imam ibn majah kitabul janaiz babu maja a fi nahyi an adil ijtima'i ila ahli al-mayyit wa sana'ati ta'am hadisin jarir bin Abdullahi bajali kamar yadda muka karanta a baya yace kunna nara al-ijtima'a kunna nara al mu sahabbai muna ganin haduwar mutane ila ahli al ga ainihin dangin mamaci gidan mamaci wa sana'ati ta'am da shirya abinci idan an haɗu ɗin minan niyaha wannan yana daga nau'in kururuwar mutuwa hadisin yana sahihu sunan ibn majah kamar yadda muka ce yana hadisi na 1612 kuma yana ahkamul janaiz shafin 210 wannan ya sa alimamu imam sindi al sindi wanda ya sharhin sunan ibn majah yana juz'i na biyu shafin 275 yace cewar jarir bin abdullah al-bajali tunda sahabi ne ya ba da labari ya ce mu mun kasance muna ganin haduwar mutane a gidan da aka yi rasuwa a dafa abinci a kawo yana daga nau'in kururuwar mutuwa sai ce haza bi manzilatir wayati ijma'i sahaba wannan malami yace mai sharhin sunan ibn maja yace maganar jarir bin abdullahi bajali tana matsayin ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar sahabbai sun yi ittifaki akan cewa haduwar mutane a ci abinci a gidan mutuwa yana daga nau'in kururuwar mutuwa au takaririn nabi ko kuwa ya nuna cewa annabi ya tabbatar saboda babu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushe masahabbai saboda yin haka din wa ala sani fa hikmatu rafi ala taqdirain fa huwa hujja duk inda ka kaddara wannan hadisi in ma ka kaddara maganar jarir bin abdullahi al-bajali tana nuna ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma <clears throat> na biyu maganarsa tana nuna annabi ya tabbatar da fahimtar sahabbansa domin jarir ya ce mu sahabbai muna gani haduwar mutane a gidan mutuwa a dafa abinci a kawo musu nau'in kururuwar mutuwa ne idan sahabbai suna ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara musu abin da suke gani ba ya nuna cewa ya tabbata sunna ce kaririya ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sanin abin da sahabbai suke fahimta akai to nan ma an samu ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda kowace hujja ka dauka tana nuna cewa bai dace a yi girki a gidan mutuwa a fito da shi kofar gida mutane su ci ba wato al'ahali eh, ya ce wa bil jumla fa haza aksul waridi saboda ya saba ma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a girka abinci a kai gidan mutuwa a taimaka musu ba a girka abinci daga gidan mutuwa a fito da shi a taimaka ma na waje ba babu wani yace wa qad zakara kathirun min al-fuqaha anna dhiyafata li ahli al-mayt qalbun lil ma'qul da yawa malaman fiqh suna cewa shirya abinci a gidan mutuwa kamar an juya abin da hankali ke dauka an juya abin da hankali kan dauka li'anna dhiyafata haqqan an takuna li surur la lil huzni domin asali idan kace liyafa liyafa ita ce a dafa abinci a kira mutane su to liyafa asali ana yin ta ne saboda farin ciki ba dan bakin ciki ba shi ko wannan mutum ya rasu ne aka dafa abinci aka fito da shi mutane na ci haka sai zama aka san abin da liyafa eh, aka san ana yin liyafa a dalilinsa domin ana liyafa ne saboda farin ciki ba dan bakin ciki ba kuma shi wannan haduwa da ake a gidan mamaci ba shi da amfani kamar yadda malamai suke fada kamar yadda wannan malami ya fada a sharhin sunan ibn majah ba shi da amfani domin ka auna da hankalinka ma kullum idan mutum aka yi masa rasuwa sai aka yi shimfiɗa a kofar gida mutane na zuwa su zauna ba don su yi ta'aziyya ba don akwai malamin da ke cewa babu laifi don an yi shimfiɗa babu laifi don an yi shimfiɗa abinda aka hana shi ne zaman don haka inda za a yi shimfiɗar sai wani ya zo sai ya yi ta'aziyya ya wuce yana zuwa ya yi ta'aziyya assalamu alaikum allah ya gafarta ma wani allah ya ba su haƙuri sai ya tashi ya tafiyarsa bai saba ma sunnar manzon Allah ba bai zauna ba ai ga ruwa a'a ba zan sha ba saboda ai ruwan ba wanda ya kamata a sha bane ko wanda ruwa ya kamata a sha shine wanda jama'a ba su kawo don gudunmawa ga mutanen da aka yi wa rasuwa ba don haka ba za ka ci komai a wurin ba ka zo ka yi ta'aziyar ko ba dalilin zama sai ka tashi kai tafiyar ka wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba kamar yadda wasu malamai ke gani ah, amma idan ka samu guri ka zauna to zaman ba shi da amfani na ɗaya wannan zama ƙarshenta za ka ga mutane na gulma a wurin ana tsegumi har ma ana shewa ba a daɗe da binne mamaci ba an taho ana ta dariya ana kawo zance daban-daban da cin namun mutane kaga ko dan wannan zaman ba shi da amfani sannan na biyu shi mutumin da aka yi wa rasuwa aiki ya same shi domin idan wannan ya taho ya yi ta'aziyya sai ya zauna to da ya zauna ai za a yi hira waye ake so a je magana sai da aka yi wa rashi don haka sai ya fara dauko zance wallahi je muna tare kamar war haka muna tare shi nan kawai sai aka bani labari ai wane ya samu hatsari ko ko wane yana asibiti to kaga ya ba wannan labari ya dauki kamar minti biyu yana bada labarin can kuma wani zai zo ta aziya shi ma yana zauna ce wallahi haka dai jiya ya dinga maimaita wannan kalma kenan sai ya kai awa guda ko fin haka don duk wanda ya zo sai ya maida wannan zance karshen ta kuma sai ya kara da ƙarya kaga aiki ya same shi don haka ba shi da ma'ana sam kamar yadda malamai suke cewa zaman kara maka damuwa ne Ah, kuma idan wani ya zo ya zauna ai dole ka nemi ruwa ka bashi dole ka kawo abinci ka bashi kaga da wani ya sasa bayan wannan mutuwa da aka yi don haka yasa idan ma an ce wato ba a samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kai tsaye ya haramta shi ba to ga maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuna cewa maganar sahabi shine Jarir bin Abdullah al-Badali wanda da dama masana hadisi sun tabbatar wannan bayanin nashi ya inganta jarir bin abdullahi bajali ya ba da labarin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin haduwar a zauna ba shi da asali yana kamar kururuwar mutuwa domin kururuwar mutuwa yana jaddada begen mamaci ne duk wanda ya zo ya yi ihu saboda an yi mutuwa ya tuna maka wannan mamacin to idan wannan ma ya zo ya samu guri ya zauna shi ma tuna maka wannan mutuwa yake maimakon in ya taho ya baka hakuri ya tashi ya tafiyarsa bin baz a littafin majimu fatawa mujalladi na goma sha uku shafin ɗari uku da saba'in da ɗaya har zuwa shafin ɗari hudu da ishirin da hudu ya yi maganganu da hujjoji da dama wanda yake nuna cewa haɗuwar mutane a wani guri a yi shimfiɗa ko a kafa wato tantuna shine alkhiyam a yi shimfiɗu a kawo ruwa a kawo lemu mutane su zauna saboda karban eh, ta'aziyya wannan ba shi da asali a addinin musulunci sannan ba shi da ma'ana wanda kuma mafi dacewa shine mutane ya zama to suna nisantarsa to amma abu ne wanda ke da wahalar mutuwa saboda hatta malamai ba su bar yinsa ba da a ce malamai suna kyamatarsa to ba mamaki da zuwa yanzu abin ya ci baya to amma sai zama hatta malaman za ka ga suna yi a hadun a zauna kuma abubuwan da duk aka hana din gashi ana yi duk da cewa akwai waɗanda ke ganin babu laifi don an je gidan mutuwar an yi ta'aziyya wannan ba laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma wani ya kamata kana zuwa kana ta'aziyya ka tashi kai tafiyarka inda hali bayan kayi ta'aziyya sai ka dauki wani gudun wani kuɗi sai ka bada sai ka ce ga wannan a sayawa iyalai abinci sai ka tashi kai tafiyarka kaga ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska da farko ne ka taimakawa iyalin wanda ya rasu da abinci sannan kuma kayi ta'aziyya irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai zauna ba kana ta'aziyar kai tafiyarka wanda shine yafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mukarata eh, eh, kitabun kitabul janaiz yace wa an sulaiman bin buraida kuma an karbo hadisi daga sulaiman bin buraida an abihi daga babansa shine buraida bin husayb al-aslami radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yu'allimuhum yana karantar da su suwa sahabbai kenan manzon Allah ya kasance yana karantar da sahabai idza kharaju ila idan sun fita zuwa makabartu su rika cewa asalamu ala ahli diyari amincin Allah ya tabbata ga mutanen waɗannan gidaje minal mu'minina wal muslimin abin da ya shafi musulmai da muminai wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu ma idan Allah ya nufa masu haɗuwa ne da ku ba da daɗewa ba af'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah yafewa gare mu da ku wannan hadisin yana nuna cewa duk inda musulmi ya tafi makabarta ko da ɗaukar gawa aka za a je a binne ta in dai musulmi zai shiga makabarta ya kamata yi wannan sallama ɗin wanda ita ce sallama da ake ga ainihin mamata domin cewar buraida idan kharaju ilal makabir duk sa'ilin da musulmi ya tafi makabarta kuma ko da kabarin mutum guda ne mutum ya tafi zai ziyarce shi ba makabarta ba ya kamata ya yi wannan sallama rawahu muslim ya ce al'imamu muslim ya rawaito yana kitabul jana'iz babu ma yuqalu inda dukhulil kuburi wad du'a li ahliha kaji yadda al'imamu muslim ya ce babu ma yuqalu inda dukhulil quburi abinda za a faɗa lokacin da za a shiga kaburbura wato lokacin da za a shiga makabartu idan za a shiga makabarta abinda za a faɗa kenan wa du'a ila ahliha kuma wannan ita ce addu'ar da ake wa mamata da suke wannan makabarta din hadisin yana sahihu muslim hadisin 975 wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka buƙatar wata addu'a mai tsawo wato jama'a da dama ba su gamsuwa da irin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yi wata addu'a wannan addu'a ta fi albarka akan addu'ar da zaka tsara makanka kanka iyakar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan idan ya tafi wata makabarta ko idan ya ziyarci makabarta wannan ita ce addu'a kaɗai sai ya juya yake ziyarta amma da yawa idan mutum ya tafi makabarta aka ce wannan ita ce addu'ar kawai sai ya rena ta assalamu ala ahli diyar min na wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun af'alu Allah lana wa lakum al'afiya ka juya kai tafiyarka wannan ita ce kadai addu'ar da zaka yi wa mamaci amma ina mutum bai gamsu ba ya kamata ya zauna ya samu awa biyu tana yiwuwa ma ya je da ido goma tukuna sai an sauke shi ai ƙara da su salatin manzo ai wancan addu'a haba yi kaɗan wannan mutum ko mamacin nan babana ne la babu addu'ar da tafi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tafi makabarta assalamu ala ahli diyari min al almu'minina wal musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun wa inna insha Allah bikum lalahiqun ko as'alu Allah lana wa lakum al ina roƙon eh, eh, Allah ya yafe mana mu da ku akwai addu'a da za ka yi wacce tafi wannan ne muna roƙon Allah ya yafe mana ya yafe muku wannan ita ce babbar addu'a da za ka yi wa mutumin da ya rasu hadisi na gaba wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma qala abdullah ibn abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina wata rana manzo Allah ya zo wuce kaburburan madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai manzon Allah ya fuskanci makabartan da fuskarsa fa Bala alaihim ya fuskanci su wato ya fuskanci mamata da ke wannan makabarta bi wajihi da fuskarsa kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tahiya sai ga makabarta damansa sai ya tsaya sai ya juyo ya kalli makabartan kaga ya fuskanci mamatan da fuskarsa sannan Ya yi wannan addu'a assalamu alaikum ya ahlal quburi aminci ya tabbata gare ku ya ku wadanda ke wadannan kaburbura yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana tare da ku antum salafuna ku ne masu gabatar mu wa nahnu bil asari kuma mu muna bin sawu ku kuka gabace mu mu ko muna bin sawu wato muna tafe hadisin rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito shi yana kitabul janaiz babu ma ya kudu rajulu iza da kanan makabira abinda mutum zai fada idan ya shiga makabartu wa kana sai al'imamu tarmizi ya ce Hassan wannan hadisi yana da kyau to wannan hadisi cewar al'imamu tarmizi yana da kyau shi yasa aka samu sabanin fahimta shin idan ka tafi makabarta idan za ka yi wa mutum addu'a wanda aka binne shi a makabartar ina za ka fuskanta za ka juya ka fuskanci alƙibla ne ka roƙi Allah gafara ga wanda ke cikin wannan kabari ko ko za ka tsaya a gaban kabarin ne yana gaban ka ka ɗaga hannuwanka kana roƙon Allah ya gafarta ma wanda ke cikin wannan kabarin kaga wannan hadisi yana nuna cewa za ka fuskanci kabarin ne kai masa addu'a shi yasa ibn hajar ya kawo shi kuma ya kafa hujja da cewar al-imamu tirmidhi hadisin yana da kyau wannan yasa aka samu malamai akasari suna cewa akasarin malamai suna cewa babu laifi don ka shiga makabarta kamar ka shiga makabarta don ka ziyarci kabarin wani mutum ko dai mahaifinka ko wani dan uwanka saboda haka da ka iso ainihin jikin kabarin sai ka fuskanci kabarin ka daga hannuwarka ka roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara idan ka yi haka ba laifi bane me yasa saboda wannan hadisin na Abdullah bin Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce eh, eh, kaburbura na Madina sai ya tsaya ya fuskance su ya fuskance su da fuskarsa ya juya fuskarsa gare su sannan ya musu addu'a kaga ya nuna yana fuskantar su kafin ya musu addu'a ba a ce ya fuskanci al'ibla ba fa amma akwai malaman da ke ganin hadisin nan yana da rauni hadisin yana da rauni kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi magana kan hadisin cikin ahkamul jana'iz haka nan littafin alkalimus tsayyib na ibn taymiya yana masa ta'aliki yayi takarijin hadisan alkalimus tsayyib a cikin littafin yace yastakbilu kasirun minan Nasil alhilal inda du'a mutane da yawa idan wata ya tsaya lokacin da jinjirin wata ya tsaya idan za su yi addu'a sai sun kalli jinjirin wata din sannan su yi addu'a yace sannan mutane da yawa ya yastakbiluna bi mislihi al-qubura suna fuskantar kaburbura idan za su yi musu addu'a sai sun kalli kabari sannan su yi ma wanda ke cikin wannan kabari addu'a sai ce abubuwa guda biyu din nan da wanda zai fuskanci jinjirin wata lokacin da ya tsaya jinjirin wata yakan tsaya ta yamma saboda haka sai mutum ya fuskance shi da ya kalli jinjirin wata ya daga hannuwansa yana kallon jinjirin wata yana addu'a kaga ya ɗauki siffar roƙon jinjirin wata maimakon roƙon Allah domin tun da ya fuskanci jinjirin wata ya daga hannuwansa sannan mutumin da zai fuskanci kabari ya daga hannuwansa sai ya kamar ba wato ba Allah ke roƙo ba kamar yana roƙon wanda ke cikin wannan kabarin ne ya ce wa kullu zalika la yajuz kowanne ɗaya daga cikin waɗannan bai kamata ba me ya dalilinsa yace li annahu taqarrara fi shar'i annahu la yustaqbalu bi duai illa ma yustaqbalu bi salati ita addu'a tana da alqibla alqiblar ta guda da sallah alqiblar addu'a ɗaya ce da kuma sallah da sallah da addu'a alqiblar su guda ce saboda ka idan zaka yi addu'a alqibla ya kamata ka fuskanta ba wai ka fuskanci jinjirin wata ba ko kuma ka fuskanci wanda ke cikin kabari kai masa addu'a wannan ita ce masabar al-Imam Abu Hanifa mazhabar hanafiya suna suna da wannan hadisi suna cewa ya saba ma ka'idar musulunci domin asali addu'a ibada ce da addu'a da sallah suna da ainihin alqibla ba a yin su ga ba a yin su ana fuskantar wani wuri saboda haka yasa koda mutum zai tafi makabarta idan zai ma mamata addu'a to ba bai kamata ya fuskanci kabarin ba sai ya nemi inda alƙibla take sai ya fuskanci alƙiblar ya yi musu addu'a kuma wannan ita ce fahimtar ibnu taymiya yi magana a kai akwai littafin ibnu taymiya da ya rubuta akan tawassuli littafin yana da muhimmanci ana kiransa alƙa'idatu jalila fi tawassuli wal wasila a shafin 125 yi magana a kai. kaga masabar al-imam abu hanifa ibn taymiya muhammad nasiruddin al-albani su suna ganin la ba za a fuskanci makabarta a yi addu'a ba amma da yawa malamai suna ganin ba laifi ne, me yasa saboda wannan hadisi kaga a karshen sa ibn hajar yake rawahu tirmidhi wa qala hasanun al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan da shi da al-imam ahmad al-imam tirmidhi yace riwayar abdullah ibn abbas cewa annabi ya fuskanci kaburburan madina ya musu addu'a riwaya ce da take da kyau tunda ko tana da kyau yana nuna babu laifi ka fuskanci kabari kai masa addu'a wannan saɓani ne wanda ke da sauki abu ne wanda ya kamata a tsananta akan shi ba hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda Aisha ta ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la amuwa ta kada ku rika zagin mamata wato kada ku rika zagin matattu mutumin da ya riga ya rasu to kar a zage shi fa innahum qad afdau ila ma qaddamu saboda sun riga sun isa ga abin da suka gabatar bai kamata a zage wanda ya riga ya rasu ba idan mutumin kirki ne ya tarar da halinsa na kirki idan mutumin banza ne ya riga ya tarar da ayyukan banza da ya riga ya gabatar don haka bai dace ba mutum ya zage shi ba رواه البخاري الإمام البخاري يروي حديث ينا كتاب الجنائز فتصحيح البخاري باب ما ينهى من سب الأموات حديث نجوب دليوك تسئن دأوك حديث نكرشي يتشي وروى الترمذي الإمام الترمذي يروي إرن ونن هني إرن ونن هني ديزو تشكين حديث عائشة ينا كتاب الجنائز باب ما جاء في الشتم عن المغيرة بن شعبة riwayar al-mughira bin shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace radiyallahu anhu nahwahu yana kama da riwayar Aisha Allah ya kara musu yarda lakin qala sai dai a riwayar al-mughira bin shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu al-amwat fatu'zul ahya'a kada ku zagi matattu in kun zagi matattu za ku cutar da masu rai domin zagin ka ba zai isa ga mamaci ba mutumin da ya riga ya rasu don an zage shi aikin banza ne saboda bai ma san kana zagin ba amma dan uwansa da yake da rai in ya ji an zage shi fa kagaransa zai baci saboda ka zagin matattu baya cutar da matattun sai dai cutar da 'yan uwansu masu rai shine fa tu'zul ahya sai ku cutar da waɗanda ke da rai wato 'yan uwan wannan mamaci Allah madaukake sa albarka cikin abubuwan da muka gabatar kuma ya gafarta mana kurakurai da suka wuce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 korafi daban hujja daban korafi shine ana iya samun mutum guda daga cikin yan uwan mamaci da zai siyo abinci ya taimaka wa mutanen gida korafi eh, in ka ce hujja sai ka ce saboda Allah ya ce ko saboda manzon Allah ya ce ko saboda ai magabata sun ce ko a littafi kaza an ce wannan shine hujja amma korafi shine da'awar abu saboda ka rubutun tambayar da kuskure amma don wani ya sayo kayan abinci ya taimakawa kamar misali eh, tambayar sai ce ana iya samun mutum guda daga cikin dangin mamaci ya sayo kayan abinci ya kyauta mutum da yaro rasu ya bar 'ya'ya da yawa sai ɗaya daga cikin yaron ya sayo kayan abinci ya kawo gida don a ci ai ba na mamaci ba ne kayan da mamaci ya bari shine na gado shi ko wannan da ya sayo kayan abinci ya bayar ya taimaka ma 'yan uwansa don gudun kada a taba gado kar a samu rigima nan gaba wannan yana da lada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba laifi bane amma cewa kafa hujja la babu hujja akan wannan illa dai yana babi na kyautatawa wanda kuma shari'a bata hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa fi kulli ma'rufin sadaka duk wani aikin alkhairi da mutum yayi a rayuwarsa yana samun sadaka to wannan ita ce hujja amma bayanin da ya korafi ne yace wasu kuma sukan ce sukan sayo sukan sa wa kansu haraji daga 'yan uwan mamaci don yi wa baƙi hidima a yayin da mutum ya rasu baƙi ba da hibar ne daga cikin bayanin da muka yi dama idan mutum ya rasu dole za a samu 'yan uwansa da za su rika zuwa gidan akwai 'yan uwa na nesa wanda za su zo saboda ta'aziyya to waɗannan 'yan uwa da suka zo sai ya ce ya zama su sun yi ma kansu tara wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza don a sayo abinci a yi hidima mutanen gida wannan ma shari'a ta hana ba yana karkashin almaru amma ba a tilasta su ba da shi manzon Allah ya ce mutanen gari makwabta su yi ta kawo abinci gidan inda za mu ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da ba bukatar ma a yi wani haraji a gidan da aka yi mutuwa don a sayi abinci yanzu idan misali aka ce an yi rasuwa a garin nan manzon Allah bai ce ga adadin mutanen da za su yi girki su kai gidan mutuwa ba matukar kasan wannan mutumin kana kana kasan mutumin tana yiwa ta mu'amala ku shi yasa aka ce makusanta tana yiwa kana da kusanci da shi ta sana'a ko kana da kusanci da shi ta gida unguwar ku guda gidaje nawa za su kawo abinci wannan gidan wallahi abincin sai ma an nemi waɗanda za a ba mu ba dalilin da zai ma a ce sai an yi wasu tara amma don an yi taron wannan ba laifi bane su ya su ne suka tsara yadda za su taimaka wa addinin Allah subhanahu wataala za su taimaka su tsare addinin Allah saboda kar a kai ga taba dukiyar gado wannan bai saba mu ka'ida ba اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا